ولا تجعل لأحد فيها شيئا أما بعد فأحييكم جميعا بالتحية الإسلامية الخالدة تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته بركة مو دساكي دواء أو أن مسلاتين جمعة مع البركة masallacin juma'a na agga islamic center a nan dogire jime ta yola a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha takwas ga watan rajab hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya zo daidai da lissafin nasara sha uku ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma makon da ya gabata mun kwana a aya ta hudu cikin suratul baqara yau kuma za mu tashi a cikin aya da 125 suratul baqara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 مقام إبراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود بارك الله فيك to wannan ita ce aya ta 125 a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin ka tunatar da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alayka wa sallam ka tunatar da su lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dakin Ka'aba ya zama matattara ga mutane Dakin ka'aba allah ya mai da shi ya zama matattara ga mutane kowane bangare na musulmi to za ka iya gamuwa da shi a ɗakin ka'aba waɗanda suka je aikin haji sun shaida wannan za ka ga al'umman duniya ta musulmi ta kowane bangare na duniya za ka gani daga ko'ina za ka gani to wannan alkawari ne na allah subhanahu wa ta'ala ɓangarorin duniya gaki ɗaya za su haɗu a wannan ɗaki mai alfarma shine ɗakin ka'aba domin aiki na ibada wanda shine aikin haji ko aikin umra to wannan alkawari ne na allah allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ɗakin ya zama matattara wurin taruwan jama'ar musulmi to shine anan allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kai annabi muhammad صلى الله عليه وسلم كتنا تدسو يد الله سبحانه وتعالى يسنى ونن داكي ما الفرما الفرما شيني داكي كعبة يدما مثابة للناس متى ترى غمتاني ولن ترى ومتاني الأمة مسلمي باكي ليا سنة هدوا ونن ورين سنة كما كباسو لعبالي تيوا ونن داكي كعبة وأمنا wuri ne na aminci Allah ya sanya shi ya zama wuri amintacce duka duniya za su haɗu amma ba za ka ji an cutar da wani ba har ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari ya ce mutum zai haɗu da wanda ya haɗu da mutum zai haɗu da wanda ya kashe masa uba a dakin ka'aba amma ba zai kashe shi ba zai haɗu da wanda ya kashe masa ɗan uwa ba zai masa komai ba zai haɗu da wanda ya kashe masa mahaifiya amma ba zai yi masa komai ba saboda Allah ya sanya ɗakin ya zama ɗaki ne na aminci ɗaki mai alfarma matattaran jama'a sannan wuri ne na aminci duk wanda ya shiga wurin Allah ya ce ya zama amintacce ba ya halatta a kashe shi ko da mai laifi ne da mai laifi wanda ya cancanci kisa alkali ya yanka masa hukunci na kisa sai ya gudu ya shiga ɗakin ka'aba to bai halatta a bi shi a ɗakin ka'aba a kama shi a je a kashe shi bai halatta ba sai dai a bari zuwa lokacin da zai fita da kansa to shi kenan in ya so sai a kama shi amma yana cikin ɗakin ka'aba to ya samu aminci ko da mai laifi balle kuma wanda bai da laifi to abu na biyu sai Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riƙi maqamu ibrahim ya zama wurin sallah makamu ibrahim din nan kurke shi a matsayin wurin sallah idan kun idar da dawafi to ku zo bayan makamu ibrahim ku yi nafila a biyu idan kun samu daman yin haka amma idan baka samu daman yin haka ba a ko'ina a cikin harami in ka yi nafila yayi amma da za ka yi shi a bayan makamu ibrahim to da shi ne ya fi to kila wani zai tambayi menene makamu ibrahim makamu ibrahim wani wuri ne wani dutse ne wani dutse ne wanda annabi isma'il alaihi salam ya kawo wa mahaifinsa shine annabi ibrahim a lokacin da suke gina ɗakin ka'aba suna gina ɗakin ka'aba suna gina ɗakin ka'aba to ya kai wani wato wani wuri da tsayin annabi ibrahim ba zai kai ba to shine ɗansa annabi isma'il ya je neman masa wani katon dutse sai ya zo ya aje masa sai ya taka wannan dutsen domin ya ƙara tsayi to wannan dutse wanda annabi ibrahim ya taka to sai kafafunsa suka bayyana akan wannan dutse. kafarsa gaba daya ya bayyana akan wannan dutse. ne hadda ma yatsunsa guda biyar sun bayyana a jikin wannan dutse wanda shi ne makamun ibrahim idan ka je ɗakin ka'aba to ka je ta kofan ɗakin ka'aba ga kofan ɗakin ka'aba ta nan ɓangaren dama wannan shi ne hajarul aswad to ɓangaren hagu kaɗan ta kofan ka'aba ɗin kaɗan tafi kaɗan ta hagu za ka ga wani glass an sa wani glass to a jikin glass ɗin in ka leƙa to za ka ga wani dutse to a jikin dutse ne za ka ga wato kafa na annabi ibrahim alaihi salam kafafuwansa gaba daya dukansu biyu suna kwance a jikin wannan dutse allah ya bar shi domin ya zama aya daga cikin ayoyinsa aya ne daga cikin ayoyin allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi umarni cewa a riƙi wannan inda annabi ibrahim ya taka ya ci gaba da ginin ɗakin ka'aba a rike shi wurin sallah a yi nafila a wajen shine Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riƙi maqamu ibrahim ya zama wurin sallah daga ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wahidna ila ibrahim sannan mun yi umarni zuwa ga annabi ibrahim mun umarci annabi ibrahim wa isma'il da kuma annabi isma'il dukansu biyu mun umarce su an baiti antahira baiti ya littafi cewa ku tsarkaka min ɗakina wanda shine ɗakin kaba ku tsarkaka shi ku hana bautan gumaka a ciki duk wani gunkin da ke ciki ku fitar da shi duk wanda ya kokarin ƙara shigar da wani gunki ku hana ku tsarkaka shi daga bautawa wani abu ba Allah ba to shine an tsahira baitiya ku tsarkaka min ɗakina wanda shine ɗakin kaba in ji Allah litta'ifin domin ɗakin ɗin ya zama ga masu yin ɗawafi kaɗai ɗakin ka'aba ya zama na masu ɗawafi kaɗai wal'akifina da kuma masu bauta ya zama bautan Allah kaɗai za a yi a wannan ɗaki ɗakin ka'aba daga sallah ɗawafi karatun alƙur'ani da sauran abin da Allah ya yarda da shi kamar misali Allah ya ce wa rukka'i sujud da kuma masu sallah suna ruku'i suna yin sujada to aikin da za a dinga yi a ka'aba kenan shine bautan Allah a yi sallah a yi dawafi wannan shine kaɗan daga cikin ayyukan da za a yi a ɗakin ka'aba kenan wato shine aiki na ibada to wannan aya sai ta nuna muhimmancin wannan ɗakin ya nuna muhimmancin wannan ɗakin wanda shine ɗakin ka'aba ya nuna muhimmancinsa to shi yasa al-imam ibn kathir rahimahullah yace wannan ayan ta nuna mana darajar ɗakin ka'aba yace yuzkaru sharaful bait yace wannan ayan sai ta nuna daraja na ɗakin ka'aba wa ma ja'alahu mawsufan bihi shar'a sannan da abinda Allah ya siffanta ɗakin ɗin wanda za a aikata a shar'ance shine a yi nafila a yi dawafi a yi karatun alkur'ani a yi zikiri a yi abin da allah ya yarda da shi a nisan nisanta bautawa wani abu ba allah ba a wannan ɗakin sannan ɗakin ɗin allah ya sanya shi ya zama mahallan idan ilaihi arwa wani wuri ne wanda zukatan masu imani suke kudayi zuwa gare shi duk wanda yake da ƙarfin imani to za ka samu yana da kuɗayin ya je ɗakin ka'aba za ga mutum ya je aikin haji ya sha wahala a lokacin da za ka tambaye shi zai ce ba zan sake zuwa aikin haji ba amma bar shi ya dawo ya yi watanni kaɗan da za ka sake tambayansa alhaji za ka sake kuma aikin haji kuwa zai ce kwarai da gaske allah ya mai da mu saboda allah ya sanya ƙaunan ɗakin ka'aba a wannan wurin duk wanda ka ga baya son zuwa ɗakin ka'aba baya son ya je inda ka'aba take to alaman imaninsa akwai rauni kenan alaman imaninsa akwai rauni domin annabi ibrahim alaihi salam ya yi addu'a ya ce faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya allah ka sanya zukatan mutane ya dinga karkata zuwa ga wannan ɗakin shine ɗakin ka'aba ya allah ka sanya zukatan mutane su zama suna bege suna kudayin su zo ɗakin ka'aba shine ɗakin mai alfarma wannan addu'a ce wanda annabi ibrahim ya yi a lokacin da ya zo ya aje matarsa hajar da kuma ɗansa annabi ismail a wannan wurin to ya yi wannan addu'an kamar yadda za mu zo mu karanta daga baya idan muka karasa bayanin ibn kathir sai mu karanta ayoyin to saboda haka imamu ibn kathir ya ce wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zukata na masu imani su dinga karkatowa zuwa ga wannan ɗaki mai alfarma shine ne ɗakin ka'aba to wannan sai ya ba wa ɗakin ka'aba girma da ɗaukaka ta yadda in ka ji ba ka son zuwa ɗakin ka'aba to hakika ka samu rauni na imani to sannan abu na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita lada ga wanda ya zo wannan ɗakin ya ibada wato ibadan da za ka yi a ka'aba to za a ninka shi ninkin ba ninkin sama da in ba a ɗakin ka'aba ka yi ba ana ninka ladan ɗin so dubu ɗari in ji annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon a baka lada ɗaya to sai a baka lada dubu ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fil masjidil haram afdalu mi'ati alfi sala fi masiwa yin salla a ɗaki mai alfarma shine ɗakin ka'aba sallah ɗaya ko sallan farilla ko sallan nafila to lada dubu ɗari lada dubu ɗari in kai sallan nafila ko sallan farilla ko wace salla ko nafila ko ko sallan gawa kowace sallah lada dubu ɗari malamai suka ce har da sauran ibadu zikirai da za ka yi da sauran ibadu da za ka yi duka za a ninka maka ninkin ba ninkin zuwa wannan adadin dubu ɗari za a ninka kowane guda ɗaya to wannan sai nuna maka muhimmanci wannan ɗakin ta yadda ana ninka lada ninki mai yawa to haka kuma zunubi aikata zunubi a ciki shi ma ana ninka shi to shi yasa idan mutum ya je ka'aba to lalle ya nisanci sabo yadda ake ninka lada to haka ma zunubi ana ninka shi za a ninka shi shi ma ninkin ba ninki asali zunubi ba a ninka shi in kai guda daya guda daya za a rubuta to amma in a ka'aba kai to za a ninka shi shi ma to wannan sai nuna mutum ya nisanci sabo a ciki a cikin suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ma ya yi nufin ya je ya yi barna a ɗakin ka'aba to za mu rubuta min shi zunubi kuma za mu yi alkawarin azabtar da shi tun kamin ma ya aikata kamar yadda ayoyi suke nuna haka a cikin suratul hajji ka duba aya ta 25 a cikin suratul hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين كفروا للي ولا لسك كافرتا الله ينمى جناد كافر مكة تؤما يا شافي كوا دا يا شافي كوا دا بيتك بيتقايتا كان كافر مكة كان sai Allah ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙi yin imani da Allah wa yasudduna an sabilillah sannan kuma suna kaucewa daga tafarkin Allah idan aka ce musu su zo su bi ga hanyar Allah da za ta kai su aljanna to sai su kauce su bi hanyoyin shaidan wannan laifin suna da yake nan ba sa yi wa Allah da'a idan an ce musu su musulunta su ce ba za su musulunta ba to laifinsu na biyu wal masjid al haram sannan kuma suna hana mutane isa ga ɗakin ka'aba shine ɗakin ɗaki mai alfarma idan musulmi ya ce zai je ya yi ibada sai su hana shi suna hana mutum shiga musulunci suna hana mutum ya zo ya bauta wa Allah a ɗakin ka'aba wanda ɗakin ka'aba nan sai Allah ya ce alladhi ja'alnahu lin-nas wanda muka sanya shi domin mutane Allah ya gina wannan ɗakin ya sa an gina wannan ɗakin don bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce sawa'an al-akifu fihi wal daidai ne wajen wannan bauta. kowa yana da yancin ya bautawa Allah ko shi mutumin makka ko shi ba mutumin makka ba shi mazaunin makka ne ko shi ba mazaunin makka ba kowane musulmi to yana da yanci yana da iko yana da haƙƙi ya zo ya bauta wa Allah a wannan ɗaki bai halatta ga mutane makka su hana shi ba to daga ƙarshe sai mahallu shahi sai Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda yayi nufin aikata sako aikata aikin zunubi a wannan ɗaki mai alfarma to kamin ya aikata nudhiqhu min azabin alim mun yi alkawarin za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi tun kamin ma ya aikata wani sai ya nufi a zuciyarsa bari ya je ɗakin ka'aba domin ya je ya yi barna domin ya kai koken ko don ya je ya yi sane ko don ya je ya yi bara ko ya je wani laifi dai to tun kamin ya aikata to tuni Allah ya fara rubuta masa zunubi kuma da zai mutu da Allah zai sanya shi a cikin wuta wanda zai hadu da azaba mai radadi a ciki to a ayoyi ta gaba ayoyi na gaba sai Allah ya ce wa id bawwa'na li ibrahima makana albayt wa id bawwa'na li ibrahim makana albayt ka tuna musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim inda ɗakin ka'aba yake da Allah ya umarci annabi ibrahim ya gina ɗakin ka'aba ya sake gina ɗakin ka'aba to sai Allah ya tura mala'ika ya zo ya nuna masa to nan ne inda ɗakin Ka'aba yake nan ne inda ɗakin Ka'aba yake in ji Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tura mala'ika ta kanas ya zo ya nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala ya tura mala'ika ta kanas ya zo ya nuna wa mala'ika Allah ya tura mala'ika ya zo ya nuna wa annabi ibrahim inda ka'aba take inda ka'aba take cewa nan ne bigire na ka'aba saboda haka sai annabi ibrahim da kuma ɗansa isma'il suka kama tona foundation na ɗakin ka'aba daga inda mala'ika ya nuna musu to shine a wannan ayan Allah ya ce wa id ana li ibrahima makanal bait ka tuna musu ya kai annabi muhammad lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim bigire na ɗakin ka'aba ga inda ɗakin ka'aba yake saboda haka ya kama gini kawai daga wannan guri to amma in ya gama ginin din akwai sharadi guda daya shine allah tushrik bi shay'a kada ka hada bauta na da wani abu kada ka hada bauta da bautan wani abu sai allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar da annabi ibrahim din shi kansa cewa lallai ne ya tsarkake ibada duk ibadan da zai yi ya yi don Allah sannan wa tahhir baitiya sannan wannan ɗakin nawa ka tsarkake shi na ga waɗanda za su yi dawafi wal qa'imina da waɗanda kuma za su tsaya su yi sallah su yi nafila a ciki wal ruk'a sujud haka kuma wato waɗanda suke sallah suke ruku'i wasu malaman tafsir kuma suka fassara litta'ifin ga waɗanda suke dawafi ma'ana baƙi ka shirya wannan ɗakin domin baƙi ka gera shi idan baƙi sun zo waɗanda ba mutane makka sun zo to su samu inda za su yi ibada sannan alƙa'imi na kuma waɗanda suke mazaunan makka ne to su ma su samu wurin bauta shine ɗakin ka'aba ɗaki mai alfarma sannan rukka sujud da kuma waɗanda za su dinga ruku'i suna sujada wato suna sallah kenan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da umurtan annabi Ibrahim cewa wa wa'addin finnas ka yi kuwa ya kai annabi Ibrahim ka yi kuwa ka sanar da mutane Allah ya wajabta musu aikin haji ka sanar daga yau tun da ɗakin kaba an gama gina shi to shi shikenan yin aikin haji ya zama wajibi saboda haka ka yi kuwa ka sanar cewa a zo a yi bauta a yi bautan Allah a wannan ɗakin idan ka yi wannan yekuwan ya tuka rijalan duka mutane za su zo maka wasu za su zo da kafa wa ala kulli zamirin wasu kuma za su zo a kan kowane raƙumi ramamme sai malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine abin hawa wasu za su zo da kafa wasu kuma za su zo da abin hawa to abin hawan zai rame saboda wahala domin makka sahara ce sahara dabban ba za ta samu abin da za ta ci ba balle ma abin da za ta sha saboda haka za ta rame to shi yasa Allah ya ce to wasu za su zo da kafa wasu kuma za su zo da ababen hawa to kaga yanzu ana zuwa da ababen hawa da ana zuwa da raƙuma da jakuna daga baya aka koma da motoci daga baya kam da jirage da jirage ake zuwa a da ana zuwa da kafa ko mu ma mun sani shekara arba'in baya ana zuwa da kafa makka mutane najeriya ma suna zuwa makka da kafa sai mutum ya tafi sudan daga sudan sai ya shiga jirgin ruwa cikin ya tsallaka shiga garin makka to wannan sai nuna wato allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta aikin haji kenan ga wanda ya samu ikon zuwa wajibi ne yana daga cikin rukunai na musulunci guda biyar cewa a yi aikin haji to me fa'ida da za su samu idan suka je aikin hajin nan to sai Allah ya ce li yashhadu manafi alahum domin za su samu fa'idoji da yawa idan suka je wannan aiki za su samu fa'idoji na duniya za su samu kuma fa'idoji na lahira daga cikin fa'idoji na duniya da za a yi ko da za a samu akwai kasuwanci waɗanda suke 'yan kasuwa suna riƙe abubuwa wato na sayarwa sai su je su sai da shi su samu riba to kaga nan gurin an samu fa'ida na duniya to sannan kuma za a samu fa'idoji na lahira fa'idojin lahira da za a samu za a yi ibada za a sauke farilla na aikin haji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi ga wanda yake da iko to kaga an sauke farilla na ɗaya sannan na biyu kuma ga waɗanda suke ɗan kasuwa sun kai ababen sayarwansu saboda haka sun ci riba biyu kenan sun da tsuntsu ɗaya da dutse guda biyu ga ibada sannan kuma ga kuma kasuwanci ga kuma kasuwanci to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe sai ya ce kuma wanda aikin hajinsa. ya zamanto tamattu'i ko kiran to wajibi ne a gare shi ya yanka dabba wajibi ne a gare shi ya yanka dabba ga wanda aikin hajjinsa ya kasance kirani ko tamattu'i to akwai hadaya a kan shi so da garshe sai Allah ya faɗi yadda za a raba naman ɗin naman hadaya din sai Allah ya ce fakulu minha wani ɓangare ku ci wani bangare kuma ku ba da sadaka ku ba wa mabukata to haka ma wanda bai je aikin haji ba idan ya yi layya to shi ma abin da zai yi kenan ya ci wani bangare na naman layyan din wani bangare kuma wato ya ba da sadakansa wasu malamai suna cewa zai kara bangare na uku shine ya yi kyauta domin wasu ba sa cin sadaka to amma suna cin kyauta to saboda haka wannan duka yana nuna mana muhimmancin wannan ɗaki mai alfarma shine ɗakin ka'aba a wata ayan allah ya gaya mana muhimmancin wannan ɗakin sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ja'ala allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas ka sanar da su ka ba su labari ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, cewa allah ya sanya wannan ɗaki mai alfarma ya zama madogara ga mutane ya zama madogara ga mutane ma'ana za su samu fa'idoji dangane da wannan ɗakin shine ne imam ibn kathir yace yurfa'u anhum bi sababi ta'zimiha as-su yace idan ana girmama ɗakin Allah nan to Allah zai ɗauke mana masifu da bala'i mai yawa a lokacin da muka girmama wannan ɗakin to kaga anan mun samu riba na wannan ɗakin shine Allah ya dauke mana bala'i ya kare mu daga bala'i to lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya kawo ɗansa Ismail da kuma matarsa Hajar ya aje su a dakin Ka'aba to hakika annabi Ibrahim ya yi addu'o'i masu yawa ga wannan ɗakin addu'o'in in kana son ka same su ka duba suratu Ibrahim daga aya ta 35 har zuwa aya na 41 annabi ibrahim alaihi salam ya ce wa idh qala ibrahim rabbi hada hadha da amina lokacin da shi annabi ibrahim ya dauko matarsa ita ce hajar ya kuma ɗansa isma'il ya zo ya aje a daji a lokacin makka daji ne daji ba gida ko ɗaya a wajen babu mutum ko ɗaya a wajen sai allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi cewa ya ɗauki wannan matan ya zo ya aje ta wannan wuri kuma na ibrahim mai biyayya ne ga allah bai ce ya allah to dawa dawa za su zauna ya allah a'a bai faɗi haka ba lokacin da ya zo ya aje matan ma shikenan ya aje matan ga, matan hajar da kuma ɗanta isma'il sai ya aje musu wani salka na ruwa sai mu ce wani bokati na ruwa ko galon na ruwa ya kuma dan abinci kaɗan a wani salka shi ma shi kenan yana ajiye su ya kama hanya ya tafi ko sallama babu babu maganan na tafi a ya kama ya juya yana tafiya kawai matan shi ta kama kira ya ce a nan za ka bar mu ko amsa a baya yana ta tafiya kawai yanzu a nan za ka bar mu a cikin dajin nan ba amsa daga ƙarshe sai matan ta ce allahu ka bi hada to shin allah ne ya umurce ka ka kawo mu ka aje mu a cikin wannan dajin sai kan shi haka kenan eh Allah ne ya ce in aikata haka Allah ne ya ce in aikata haka kenan ba wani magana kama hanya ya tafi isan tana da tsawo ba za mu ƙara fasa ba to shi kenan lokacin da yake tafiyan din yana addu'a yana addu'a yana cewa rabbi ja'al hadha albalada amina ya Allah ka sanya wannan garin wanda shine garin makka ka sanya garin din ya zama amintacce ya Allah ka sanya garin ya zama amintacce ba za a yi kisan kai a ciki ba ba za a yi fashi ba ba za a yi zalunci ba ba za a yi wani aiki na ta'addanci a ciki ba yana tafiya yana addu'a annabi ibrahim yana cewa ya Allah ka sanya wannan ɗakin ya zama amintacce sannan wa junubni wa bani ya an na'budu al asnam sannan ya Allah ka nisantar da ni da ni da zurriyata ka nisantar da mu gaba daya daga bauta wa gumakai ya Allah ka tsare mu daga bautawa wani abu ba Allah ba sai annabi Ibrahim ya ce rabbi innahunna adlalna katiran minan nas domin waɗannan gumakai ya Allah sun halaka tsewa daga cikin mutane ya Allah tsewa sun koma suna bautawa gunki ba kai ba ya Allah saboda haka ya Allah ka nisantar da ni da zuriyata gaba daya daga bautawa wani abu ba kai ba saboda haka Allah ya amsa masa daga ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a harshen annabi Ibrahim sai ya ce faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah duk wanda ka sa ya bi ni to yana cikin al'ummata ranar tashin alkiyama inda zan je nan ne zai je shine aljanna wa man asani wanda kuma ya saba mini ya ƙibina fa innaka ghafurur rahim to kai mai gafara ne mai jin kai bai ce wanda ya saba masa Allah ya tsine mishi Allah ya halakar da shi ba yace a'a ka gafarta mishi shi din ma ka gafarta mishi ko da wanda wato ya kibi na din ma ya Allah ka gafarta mishi daga daga sai Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin Annabi Ibrahim yace Annabi Ibrahim ya ci gaba da addu'a yana cewa rabbana inni askantu min dhurriyyati ya Allah ni na aje wani bangare na zurriyata wani bangare shine matarsa hajar ita ce amaryarsa da kuma ɗansa isma'il to uwar gida kuma ita ce saratu ita kuma ya barta a wani gari daban to kenan to ne yana addu'a ya ce to ya Allah na aje wani bangare na ta biwadin a wani kori ghairi bi zar'in wanda babu shuki a ciki shuki babu ba za ka ga bishiya ba balle ka samu inwa babu domin makka sahara ne sahara ba a ruwan sama balle ma rai su fito ila a shekara yi ruwan sama so biyu so uku kenan ta gaba za a samu itatuwa ba kenan to shine yana addu'a ya ce ya Allah na ajiye iyali na ita ce matata da ɗana a wani wuri a wani kori wanda shine makka babu shuki a wajen inda baitikal muharram daidai ɗakin kamar alfarma ne dakin Ka'aba ya zo ya aje ta a daidai dakin Ka'aba sai ya ce rabbana li yuqimu sala na yi haka ne ya Allah domin su tsaye da sallah wannan sai nuna maka muhimmancin sallah kenan li yuqimu sala domin su tsaye da sallah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim saboda haka ya Allah ka sanya zukatan mutane su dinga karkata zuwa gare su wato ita matan da ɗanta da kuma sauran mutane makka ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su sannan warzuquhum ya Allah ka ba su arziki min samarat na ɗan itatuwa to Allah ya karbi addu'an Annabi Ibrahim duk da cewa ba a noma a wajen amma duk wani ɗan ice da kake nema a duniya to za ka same shi kuma a makka har ma ya fi inda ma ake nomansa arha za ka sha mamaki inda garin da aka nome shi to za a samu arhan shi a makka ya fi saboda addu'a na annabi ibrahim alaihi salam kome ba a noma wajen amma za ga abinci ya fi arha wajen allah ya amsa addu'a annabi ibrahim ya ce ya allah ka ba su arziki na 'ya'yan itatuwa la'allahum yashkurun domin ko za su gode maka ya allah to saboda haka wannan sai nuna mana muhimmancin wannan ɗakin kenan wanda shi ne ɗaki na farko a duniya ɗaki na farko in kana neman ɗakin ibada na farko a duniya to shi ne ɗakin ka'aba a cikin suratu ali imran allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ya ce inna awwala baitin wubi alin nas lallabi bi bakka farkon ɗaki wanda aka gina wanda aka shirya shi a doron ƙasa domin bautawa allah to shi ne makka shine ɗakin Ka'aba alladhi bi Makka wanda yake nan a garin Makka Bakka nan shine Makka lalladhi bi Bakka shine ɗakin Ka'aba wanda yake Makka to shine ɗaki na ibada na farko a doron ƙasa in kana neman ɗaki na ibada na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa to ɗaki na farko shine ɗakin Ka'aba wanda yake nan a garin Makka sannan kuma Allah ya ce mubaraka ɗaki ne mai albarka sannan wahudan lil alamin sannan shirya ne ga halittu baki daya za ka samu idan mutum ya je wajen sai ka samu imaninsa yana sabuntuwa kaga imanin mutum ya sabunta sai Allah ya ce fihi ayatun bayyinat a Ka'aban nan akwai ayoyin Allah bayyanannu daga cikinsu maqamu Ibrahim akwai inda annabi ibrahim ya taka kafafunsa sun bayyana a wajen za ga wannan dutsen wanda annabi ibrahim ya taka kuma ga wato kafafuwansa sun bayyana sai allah ya ce wannan wata aya ce daga cikin ayoyin allah dutse fa ka taka dutse kuma kafanka ya zauna kan dutse kaga sai da ikon allah ko kai gobe ka guda taka dutse ka gani kafanka zai bayyana ko ba zai bayyana ba za ga ba zai bayyana ba to amma wancan kuma saboda Allah yana son ya zama aya daga cikin ayoyinsa to sai kafan annabi ibrahim balma kafafuwansa duka biyu ya tsun dukansu sun bayyana akan wannan dutse wanda shine ake ce masa makamu ibrahim makamu ibrahim kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to lallai a riki wannan wurin ya zamanto wuri na ibada a riƙe shi wuri na ibada to shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aikin hajji kamar yadda jabir ibn abdullahi yake ruwaitowa yake cewa a hajjatul wada na zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallama aikin hajji to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin dawafi to suna cikin dawafi sai sayyidina umar ya ce ya manzon allah wannan ba shi ne makamin ibrahim ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai da gaske ai shi ne makamin ibrahim sai sayyidina umar ya ce ya manzon allah yanzu ba za mu rike shi ya zama wurin sallah ba mu rike shi mana ya zama wurin sallah to saboda haka take sai allah ya saukar da wannan aya sai allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla to ku riki wannan wuri wannan dutse inda kafafun annabi ibrahim ya bayyana kurke shi wurin sallah saboda ka ya zama sunna ga wanda ya je aikin haji ko umra ko kuma wanda duk wanda ya yi dawafi in ya gama dawafinsa to ya je bayan makamu ibrahim ya yi nafila raka'a biyu idan babu cinkoso mai yawa kenan idan kuma akwai cinkoso mai yawa to ka yi nafilanka a duk wani bangare daga cikin bangarori na ɗakin ka'aba inda ka samu dama ba lallai sai wajen ba in ga za ka cutu cunkoso ya yawa sai ka bar wurin kawai domin kada a je a cutar da kai amma in ka samu dama to sai ka je kai nafila a wajen to shi yasa hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari ka duba kitabut tafsir a cikin sahihul bukhari ka duba kitabut tafsir hadisi na 4483 hadisin anas ibn malik ya ce ƙala umar ibn al sayyidina umar ya ce wa faktu rabbi fi thalath na dace da ubangiji na abubuwa guda uku akwai abubuwa guda uku sai in ce dama an yi kaza take sai aya ta sauka akan wannan har wurare guda uku ya ce wuri na daya Bultu ya rasulallah nace ya manzan Allah ta ittakhadta min maqami ibrahima musallah ya manzon Allah ina ma da ka wannan wuri na makamu Ibrahim ya zama wurin sallah wurin yin nafila take sai wannan ayan ta sauka ita ce ayan da muke karantawa wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuriki riƙi Ibrahim ya zama wurin sallah wannan wuri na ɗaya kenan sannan sai ya ce wuri na biyu kuma ya ce ya rasulallah yadkhulu alayka alaika albar wal ya ce ya manzon Allah gidanka kowa yana shiga da mutanen kirki da mutanen banza kowa na shigan gidanka ya manzon Allah to saboda haka ya manzon Allah ina ma ka umurci matanka su dinga sa hijabi su rufe jikinsu da Allah bai wajabta wa mata su rufe jikinsu ba Allah bai wajabta ba sai sai na Umar ya ba da shawara ita ya manzon Allah tunda gidanka nan kowa yana shiga da mutumin kirki da mutumin banza to wani kuma zuciyarsa akwai sha'awa kada ya yi sha'awar ɗaya daga cikin matanka kuma matanka iyaye ne a gare shi so saboda ka ya manzon Allah ina ma da za ka dinga umurtan matan su dinga sa hijabi su rufe jikinsu to take sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya cikin suratul ahzab ce ya kai manzon Allah ka umurci matanka da ƴaƴanka mata da ƴaƴa mata na sauran muminai ka umurce su su saka hijabi su rufe jikinsu kada wata ta bayyana jikinta a gaban wanda bai halatta a gaban wanda ba muharraminta ba to sannan wuri na uku kuma shine yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa matansa yaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa matansa yaji sun bata masa rai to saboda ka sai fushi sun bata masa rai sai fushi ka duba fa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina idan kana neman mata mafi nagarta matan da suka fi nagarta nagarta to su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka kasancewansu su ma ɗan adam ne sukan yi kuskure to wata rana kawai sai suka ɓata wa manzon Allah rai suka ɓata mishi rai da suka ɓata mishi rai shikenan sai ya tafi masallaci ya zauna kwana ashirin da tara wasu malaman tafsiri sun kawo suka ce sababin sababin din ne. annabi sallallahu ya kasance yana son zuma yana son zuma to saboda haka ɗaya daga cikin matan tunda ta san annabi yana son zuma to shikenan sai ta tanadi zuma sai ta aje wa annabi tun lokacin da annabi ya zo sai ta bashi zuma tun lokacin da annabi ya zo sai ta bashi zuma ta san annabi yana son zuma to annabi kuma ya kasance a adu aduyi ne kowane rana yakan zagaya matansa gaba da ya gaishe su ya shiga ɗakin wance ya gaishe ta ya shiga ɗakin wance ya gaishe ta ya shiga ɗakin wance ya gaishe ta har ya gaida su gaba daya wannan shine ɗabi'ansa zai je gaishe su gaba daya daga ƙarshe sai ya koma ɗakin wacce yake ɗakin ta sai ya zauna a wajen to sai suka lura annabi ya fi daɗewa a ɗaya daga cikin ɗakuna ka san irin wani abu na mata wanda ake ce masa kishi sun lura wani ɗakin ɗin kamar annabi ya shiga ya fi daɗewa kila sauran ɗakunan za a yi minti ɗaya minti biyu wancan ɗakin kuma kila za a yi minti biyar sai suka ce ha me ke faruwa ne annabi ya fi daɗewa wancan ɗakin ne to to sai suka gane ai wancan tana aje masa abin da yake so shine zuma shine zuma to shikenan sai suka shirya wani wato dabara sai suka shirya wani dabara eh wasu malaman tafsiri suka ce waɗanda suka shirya wannan dabaran su ne hafsa da nana aisha radiyallahu anhuma hafsa da nana aisha radiyallahu anhuma ɗakin su yana kusa da juna da ɗakin nana hafsa da ɗakin nana aisha kusa da juna sai suka haɗa baki suka ce to shikenan in manzon Allah ya shiga ɗakin ki to ki ce mm. bakin ka yana wari to haka kuma suka yi annabi yana zuwa sai suka fara rufe hanci suna rufe baki haka annabi yake me ke faruwa sai suka ce ai bakinka yana wari annabi ce in babu wani abu ba wani abu zuma ne na sha suka ce kai wannan ba zuma ba ne da ya shiga ɗakin ɗayan kuma ita ce na aisha ita mata ce bakin kana wari me yasa sai ce wallahi zuma ne nake sha shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rantsi yace to bazan sake shan wannan zuman ba bazan sake shan zuma ba kaga anan Allah annabi ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta mishi shine shan zuma take sai Allah ya saukar da suratu tahrim Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu ta'ala ya ce ya kai manzon Allah me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka shine zuma domin kawai ka da al'adama matanka kawai sai ka haramta abinda Allah ya halatta maka alhali kai ma kana son abun me yasa kake haka ayoyi suka sauka suka sauka shikenan daga ƙarshe sai na je gaya ma matan ai wato shiri ne kuka yi sai suka ce to wai gaya maka sai ya ce nan ba'ani al-alimul Allah shi ne bani labari shiri kuka yi to shi ne sayyidina Umar kamin wannan ayan ta sauka sayyidina Umar ya ce to shikenan ku yi maza maza yake gaya wa manzon Allah ya je domin akwai yarsa Hafsa a gidan ya ce ya ku matan manzon Allah ku ji tsoron Allah ku daina wa manzon Allah hankali domin idan ba ku dena ba to Allah zai canza wa manzonsa mata wanda ya fi ku asa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin har zuwa karshen aya sayyidina umar yaji yana sa fada take hankalin ki ku lura in ba ku mai da hankali ba sai manzon Allah ya sake ku gaba daya sai Allah ya bashi wasu mata ma waɗanda suke zawarawa da ɗan mata sai batin wa abkara ayan take cewa Allah zai haɗa masa zawarawa da ɗan mata domin waɗanda suka shirya dabaran ne ba zawara ce da kuma budurwa ba zawaran ita ce Hafsa radiyallahu anha budurwan kuma ita ce nana Aisha radiyallahu anha to sai Umar ya ce to ku shiga hankalinku idan ba ku yi hankali ba sai manzon Allah ya sake ku sai Allah ya bashi wasu mata wanda ya fi kuma alheri wadanda ba za su ta yarawa manzon Allah hankali ba to shine ita Hafsan take cewa ya abati amma fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma ya idu nisa'ahu hatta ta ta'idahunna anta aduwa fa yace ya baba to shin manzon Allah kan bai da abin da zai yi wa matansa wa'azi ne sai kai ne zaka zo ka yi wa matansa wa'azi ne mu fa matan manzon Allah ne fa mu matan manzon Allah ne to da kai da manzon Allah wa ya fi iya wa'azi eh, wa ya fi iya wazi su malamai suka ce to shikenan sai ya ja kunninta ya yi mata gargadi ta kici ga hankalinki to kuma bai dade ba sai ayoyin suka sauka ayoyi daga cikin suratul tahrim suka sauka suka ce to lallai ku tuba daga wannan laifin ku tuba maza maza maza in ba haka ba buhu in kunna yi ربه lahu a zuwa jan أزواجا خيرا kunna مسلمات har zuwa ƙarshen aya idan ba ku tuwa ba to Allah saura kiris ya canza mata sama da ku kuma ya garwaya masa maza da ya garwaya masa yan mata da kuma zabarawa to a wata riwaya wata riwaya Umar ɗin ba wannan din ya kawo ba ya kawo cewa lokacin da shugaban munafikai ya mutu shine abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin da ya rasu sai manzon Allah yana son ya yi masa sallah manzon Allah ya tashi zai je masa sallah kuma shine shugaban munafikai to shine sayyidina Umar ya kange manzon Allah yace ya manzon Allah yanzu za ka yi wa wannan kafirin sallah A tusalli ala hadha al munafik al ya rasulullah ya manzon Allah yanzu zaka yi wa wannan munafiki wannan kafirin sallah sai manzon Allah ya ce ihan eh, anka ya al-khattab ya ce barni ya kai dan Umar eh, dan eh, dan wato ya kai dan Affan Umar ibn al-khattab ka barni ka kame daga ni ka kale ni ni manzon Allah ne to shikenan bai dade ba shikenan sai ga aya ta sauka Allah yana cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri idan wani daga cikin munafikai ya sake rasuwa to kada ka je ka yi masa sallah kada ka tsaya a kabarinsa da nufin yi masa addu'a balle ma ka sallace shi ma tukuna kar ma ka sallace shi kar ka je kabarinsa ka tsaya ka yi masa addu'a to imam ibn kathir ce wa hada isnadun sahihun aidan Ya ce dukansu hadisan duka biyu su inganta da na farko da na biyu duka su inganta to lura cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan guri insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh